da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga dufai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 da 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku ɗari biyar da shida hamsin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillah rahman rahim masu sauraro barkamu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran daga birnin tehran mustapha adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar ita ce zango na uku kuma na karshe a wannan rana da fatan an wani lafiya to abubuwan zamu gabatar muku da yadda allah cikin shirin namu su ne labarun duniya da dumi su muna dauke da sharhin ban labaru daga nan sai shirin nan na ko kun san abin da zai biyo baya shine duniyar mu a yau sai mu karkare da afirka a yau da fatan za ku kasance tare da mu. To labaran duniya da farko ga su wata kotu a Najeriya ta yanke wa Nnamdi Kanu hukuncin zaman kurkuku na har abada. Shugaban ƙasa idan ya ce amfani da ƙirƙirar fasaha ya zama wajibi a wannan zamanin. hezbollah ta ce ba za mu taɓa ajiye makamanmu ba To yanzu sai a gya zama domin a ji cikakkun labarin duniyar. Kotu ta yanke wa Inam da hukuncin zaman kurkuku na har abada a kan laifin ta'addanci a Najeriya. A zaman kotun da ta yi a birnin Abuja a Alhamis mai shari'a james omotosho ya yanke hukuncin zama wato hukuncin cewa mai shigar da kara ya gabatar da kwaran dalilai akan yadda jawaban da kanu ya rika watsawa suka zaman bobin haramtaccen kungiyar wato ipop suka kai wa jami'an tsaro hari a yankin kudu maso gabashin kasar mai shari'ar ya bayyana kanu a matsayin wadda ya shirya ayyuka da suka kai ga yin ta'addanci a shekara ta 2009 ne da kano ya fara watsa shirye-shiryen sa ta rediyo biyafara daga birnin london da yake magana da 'yan kungiyar ta ipop tun da fari dai alkalin ya ba da umarnin a fitar da nnamdi kano daga cikin kotun saboda abin da ya kira rashin da'a daga gare shi alkalin kotun kolin ta tarayyar najeriya da ke abuja ya bayar da umarnin a fitar da shugaban 'yan kungiyar ta wato 'yan awarin biafra daga cikin ɗakin kotun saboda rashin ɗa'ar da ya nuna gabanin yanke hukuncin a alhamis mai shara james omotosho ya yi watsi da wasu ƙararraki sabbi da kano ya shiga saboda rashin dacewarsu shi dai kano yana fuskantar shari'a ne ko kuma ya fuskanci shari'a ne akan tuhumar ayyukan ta'addanci da ƙungiyarsa ta ipop mai son kafa ƙasar biafra ta 'yan ƙabilar ibotin mai shari'a ya ce saboda rashin ɗa a kanu da kuma halayyarsa ta hargitsi za a yanke hukuncin ne ba tare da ya halarci wato yana cikin kotun ba a lokacin da mai shari'a ɗin yake ƙoƙarin yanke hukuncin ne dai kanu ya furta cewa ba shi da haƙƙin yin hakan saboda bai rubuta jawabinsa na ƙashe ba bugu da ƙarin kanu ya zargi mai shari'ar da cewa yana nuna ɓangaranci kuma ma bai san doka ba to hanzu muna najeriya inda aka rufe makarantun kwana a jihar kwara saboda matsalar tsaro mahukunta a jihar kwara sun sanar da rufe makarantu a garuruwan efolodun ikiti erefodun isis da oke ero saboda matsalolin tsaro da ake fuskanta kwamishinan ilimi na jihar ta kwara lawal olohun gabebe shine ya sanar da ɗaukar wannan matakin saboda abin da ya kira bayar da kariya ga rayuwar ɗalibai da suke fuskantar barazana daga masu ɗauke da makamai da suke kara kaina a wannan yankin gwamnatin ta kwara ta ɗauki wannan matakin ne dai bayan wani lokaci kaɗan daga kutsawa cikin wata majami'a da wasu masu ɗauke da makamai suka yi a iroku da ke ƙaramar hukumar ikiti mazauna yankin dai sun faɗa cikin firgici da razana hakanan kana wato hakanan hukumomin da suke ko kuma ƙananan hukumomin da suke makwabtaka da wanda yankin da abin ya faru an ba da umarnin rufe makarantun kwana na irofodun saboda rahotanni na sirri da ake da su cewa za su iya zama wuri na gaba da za a kai wa hari arewacin najeriya da yana fuskantar matsalolin tsaro da a farkon wannan wato makon aka sace ɗalibai 25 a makarantar maga ta 'yan mata a jihar kebbi a yayin harin dai masu ɗauke da makaman sun kashe malami ɗaya da kuma mai gadin makarantar a jihar ta kwara mahukunta sun ce ba za su buɗe makarantu ba har sai idan jami'an tsaro sun sanar musu da yanayin ya dace a yi hakan to kuna jin waɗannan labarun ne dai kai tsaye daga nan sashen hausa na mara jamhuriyar musulunci ta iran mataimakin shugaban ƙasar iran ya ce amfani da ƙirƙirarriyar fasaha ya zama wajibi a wannan zamanin mataimakin shugaban ƙasar ta iran muhammad riza arif ya bayyana cewa a wannan zamanin amfani da ƙirƙirarriyar fasaha wajibi ne ba zaɓi ba mataimakin shugaban ƙasar ya ce ya zama wajibi mu fara koyar da ƙirƙirarriyar fasaha a cikin makarantu domin samun damar ci gaban da ya dace a wannan fage dr riza arifi wanda ya ziyarci cibiyar ilimi ƙere-ƙere da tattalin arziki da ke ƙarƙashin ofishin shugaban ƙasa a yau alhamis ya ce malamanmu na kimiyya sun rika bayar da taken cewa za mu iya a cikin shekarun bayan kuma an ci gaba a wannan fagen hakanan kuma ya ishara da da iran ɗin take da alaƙa da ƙasashen duniya a fagen ilimi a ƙarƙashin ƙungiyoyin shanghai eurasia da kuma brics mataimakin shugaban ƙasa ta iran ya ce a cikin dukkanin waɗannan ƙungiyoyin ana girmama iran da kuma kimanta ta kuna jin labarun ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran iran tana cikin ƙasashe goma na farko da suka fi yawan wuraren tarihi ministan wuraren tarihi da yawon buɗe ido da sana'o'in hannu na iran said rida salihi amiri ya bayyana cewa a halin yanzu iran tana da wuraren tarihi ashirin da aka wato da ake iya gani da kuma wasu ashirin da takwas da suke a ƙarƙashin hukumar ta kula da kayayyakin tarihi na duniya da ke ƙarshen majalisar ɗinkin duniya wato unesco ministan na iran wanda ya ziyarci wani wurin tarihi a garin zanjan a yau alhamis ya yi ishara da muhimmancin shigar da wuraren a ƙarƙashin hukumar da ke kula da kayan tarihi ta duniya hakanan kuma ya bayyana cewa da akwai wasu wurare na iran da nan gaba za a yi rijistar su a ƙarƙashin hukumar ta unesco ta majalisar ɗinkin duniya idan ko aka yi hakan to iran za ta zama ita ce ta farko wajen yawan wuraren tarihi a duniya daga cikin wuraren da suke jiran a shigar da su ƙarƙashin hukumar ta unesco da akwai ganuwan nan ta alamaut da masallacin garin masule da kuma babban masallacin isfahan ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lamunan ta ce ba za mu taɓa ajiye makamanmu ba mataimakin shugaban ofishin siyasa na ƙungiyar ta hezbollah mahmud kumatsi ya bayyana cewa bayan da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kasa murƙushe gwagwarmaya a falasɗinu yanzu tana kuma kaiwa kudancin labanan har-hare. kamfanin jillancin labarun meher na iran ne na kalto muhammad kumatin yana cewa abinda 'yan mamaya suke yi shine kokarin shimfiɗa ikonsu a cikin wannan yankin na yammacin asiya baki ɗaya sai dai hakan ba za ta taɓa yiwa ba muhammad kumati ya kuma jaddada cewa ko kaɗan hezbollah ba za ta taɓa ajiye makamanta ba ko kuma ta kauce daga kan gwadaban gwagwarmaya ko mai tsananin matsin lambar isra'ila ƙarshen labarin kenan to madalla yanzu sai a ga zama domin a ji shirye-shiryenmu da suka hada da sharhin bayan labaru shirin ko kun san duniyar mu a yau da kuma afirka a yau da haka muke bin kwana da ku. sharhin dai zai dubi ne dangane da matsayar gwamnatin kasar azerbaijan akan batutuwa da dama da suka shafi yankin da kuma yadda ta mika kai bori ya hau wajen kare manufofin haramtacciyar kasar isra'ila ido rufe da kuma yin aiki tare da hukumomin leken asirinta irin su musad wajen aiwatar da manufofi na sahiyuniya a yankin ba abin mamaki ba ne idan gwamnatin azerbaijan ta mika wuya ga manufofin turawa ta kuma masa aiki ido rufe domin kare waɗannan manufofi da gaske har da biyan bukatun isra'ila ko da hakan kuwa zai iya cutar da makwabtanta waɗanda suke da kyakkyawar alaƙa da ita da kuma tarihi musamman ƙasashe irin su iran tashar yaɗa labarai ta isra'ila ta arut 7 ta rubuto cewa azerbaijan ta shiga yarjejeniyar abraham ko da yake ba mu fahimci dalilin da ya sa ake ci gaba da irin wannan hulɗa ta diplomasiya kasuwanci da kuma ayyukan soja da isra'ila ba a lokutan da aka fara su sannan kuma azerbaijan za ta shiga cikin wata yarjejeniya wadda tabbas da karshe za ta jawo mata wulakanci da kaskantar da kanta a gaban isra'ila da alama dai muna gab da shida wani shiri na watsa labarai na isra'ila a yankin dangantaka tsakanin baku da tal aviv ba kawai abin da ya bayyana bane a'a wannan wata alaka ce mai zufi a tsakanin su a ɗaya daga cikin wasikun da wikileaks ta fitar a shekarar 2009 ilham alep shugaban kasar azerbaijan ya bayyana wannan alaka da cewa tamkar wata babbar kankara ce wadda take karkashin ruwa wadda ba ta narkewa a shekarar 2012 mujallar foreign policy ta kasar amurka ta bayyana a cikin wani rahoto da ta fitar cewa isra'ila ta yi amfani da sansanin sojin sama na stalse a jamhuriyar azerbaijan wajen gudanar da bincike akan kasar iran ku shaka babu hararen da isra'ila ta kai wa kasar iran a bayan nan a kafafen yada labarai an sha bayyana irin wannan goyon baya na soji wanda azerbaijan ta baiwa isra'ila a yankai farmaki akan kasar iran ko a cikin shekarar 2012 an sanya hannu akan wata yarjejeniya ta sayan makamai na dala biliyan da shida tsakanin isra'ila da azerbaijan a yau bisa ƙididdigar da aka yi sama da kashi 70 cikin 100 na kayayyakin makamai da azerbaijan ke shigo da su isra'ila ce take kawo su lamarin dai bai takaita kawai akan wannan ba abin takaici shine ko a cikin shekara ta 2024 azerbaijan ta baiwa isra'ila danyen mai wanda ya kai na sama da dala miliyan 700 tabbas wannan danyen mai isra'ila ta tace shi ne domin yin amfani da shi a masana'antu da kuma ayyukan soji a bangare guda kuma an nuna kyamata addini a kasar azerbaijan ya karu matuƙa ta yadda aka ɗora mutane sama da dubu saba'in saboda kasancewarsu 'yan shi'a da kuma gudanar da harkokinsu na addini lamarin da yake da ban mamaki matuka a wata karamar ƙasa kamar azerbaijan an takaita tarukan addini sosai an rufe makarantun addini masu zaman kansu ko kuma an karɓe su tare da mayar da su ƙarƙashin ikon gwamnati ana kuma yi wa malamai barazana ko kuma tsare su rahotanni sun kuma nuna cewa an sanya irin waɗannan takunkumai kan wasu ahalus sunna a sassa daban-daban na ƙasar ta azerbaijan magana gaskiya dai ita ce shugaba alif ya yi watsi da muradin al'ummarsa da kuma 'yancin ƙasarsa rashin gano sabbin rijiyoyin mai da kuma yadda albarkatun mai suke raguwa a ƙasar azerbaijan a halin yanzu idan aka yi la'akari da yawan man da ake fitarwa musamman ma dai zuwa isra'ila hakan yana iya yin illa ga al'ummar ƙasar da kuma batutuwa da suka shafi tattalin arziki domin cimma burinsa na siyasa alep ya sadaukar da babban burin al'ummar ƙasarsa da kuma zamantakewar al'umma ta addini da kuma alaƙar al'adu domin biyan bukatu na siyasa wanda a ƙarshe ba zai amfani al'ummar ƙasar azerbaijan ba wani abu mai matuƙar ban mamaki shine yadda wasu ƙasashe masu da'awar kishin al'ummar musulmi ko kuma al'ummar yankin har ma da nuna kansu a matsayin masu goyon bayan falastinu da ma yin barazana ta fatar baki ga isra'ila idan ta gigin yin wani shishigi akan falastinawa ko kuma mai yankunan su kamar irin su gwamnatin turkiya karkashin jagorancin rajab ɗabi erdogan suna da cikin waɗanda suke mara baya kai tsaye ga irin wannan salon bakar siyasa da gwamnatin azerbaijan din ta ɗauka duk da cewa shi ma hakan ba zai taɓa zama abin mamaki ba domin kuwa gwamnatoci irin na turkiya karkashin jagorancin erdogan babban abin da ke a gabansu shine maslahar su kawai kuma za su iya sayar da kowa domin cimma maslaha da burinsu ta hanyar haɗa kai da makiya da kuma biya musu bukatu kyakkyawar ma'amala da alaƙa ta diplomasiya wadda take tsakanin gwamnatin erdogan na turkiya da kuma isra'ila ta fallasa ƙaryar da awar kishin musulunci ko kuma babatu na kare al'ummar falastino ba ga kuma kisan kyashi da isra'ila take yi wa al'ummar yankin zirin gaza kusan tsawon shekaru biyu ba tare da turkiya ta iya taɓuka komai ba ya ƙara tabbatar da karyar wannan da'awa da take yi tarihin gabas ta tsakiya ya nuna cewa ana samun canji a cikin lamarra akai-akai ko da kuwa ba lokaci mai tsawo ne gwamnatoci waɗanda suke samun ɗorewa gwamnatoci ne waɗanda suke samun goyon bayan jama'a kai tsaye ba masu yin ɓoyayyun kwangiloli na tsaro da na soji da ƙasashen ƙetare ba ko da kuwa hakan zai cutar da al'ummarsu su da kuma al'ummomi makwabta da ma sauran al'ummar musulmi da suke yankin gabas ta tsakiya. thank you ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Alhamis 20 ga watan Nuwamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da 29 ga watan Jumada Ula na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu saurari ko kusan cewa shekaru 500 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan Nuwamba na shekara ta 1920 mutanen kasar iraki karkashin shugabancin malaman addini suka samu dama ta fatattaka sojojin turawan ingila 'yan mulkin mallaka kafin wannan lokacin da ya bayan faduwar daular usmaniya a ƙarshen yakin duniya na ɗaya turawan ingila da kuma turawan faransa sun yi wa tandar ƙasashe waɗanda suke ƙarƙashin daular usmaniya a su inda turawan ingila suka mamaye kasar iraki amma malaman addini sun ba da fitawa ta yin jihadi domin korar waɗannan turawa da kuma kafa ƙasa mai cikakken 'yancin cin gashin kanta sai dai kafin turawa su fice daga cikin kasar iraki sai da aka gwabza yaƙi mai tsanani a tsakanin su da al'ummar kasar iraki da da kisan kare dangi da kuma kisan gilla da suka yi wa mutane da manyan malamai da kuma irin makaman da turawan suka yi amfani da su mutanen kasar iraki ba su ja da baya ba saboda karfin gwiwa wanda suke samu daga manyan malaman addini na kasar iraki musamman ma daga birnin najab da ƙarshe dai turawan ingila sun arce daga ƙasar iraki inda ƙasar ta samu cikakken 'yancin kanta daga hannun turawan mulkin mallaka na ingila a rana irin ta yau masu saurare ko kun san cewa shekaru 90 da suka gabata a rana irin ta yau ashirin ga watan nuwamban shekara ta da talatin biyar Izzuddin al-Qassam wanda ya asasa gugurmar neman 'yancin Falasɗinawa daga mulkin mallaka na Turawan Birtaniya a falasdinu ya shahada bayan wata gama da aka yi a tsakanin turawan mulkin mallaka izzuddin al-qassam shine ya dora digon dan ba na gwagwarmayar falasdinawa wani kuma tun daga lokacin ne har inda yau take al'ummar falastinu suke gwagwarmaya domin neman yantar da kasar su wadda a lokacin birtaniya ta mame daga baya kuma ta kwaso yahudawan sahiyoniya daga sassa daban-daban na duniya ta kawo cikin falasdino sannan kuma ta miƙa masu kasar falastinu ita kuma ta fice inda su kuma tare da taimakon birtaniya da amurka suka kafa isra'ila a cikin kasar sannan kuma suke ci gaba da zaluntar al'ummar palestino 'yan asalin ƙasa har inda yau take masu saurari ko kun san cewa shekaru 41 da suka gabata a rana irin ta yau 20 ga watan nuwamba na shekara ta 1984 faiz ahmad faiz mawakin juyin juhali na kasar pakistan ya rasu an haife shi a shekara ta alif da goma sha ɗaya kuma ya samu damar yin digiri na biyu a fannin larabci da turancin ingilishi faiz ya shiga cikin aikin soja na wani ɗan lokaci duk wani sha daya ya kai ga babban matsayi amma kuma sai ya murabus ya kasance editan wallafe-wallafe da dama waɗanda aka yi a kasar pakistan a lokacin a cikin harsana na urdu da kuma turancin ingilishi kuma ya kasance mai kula da ma'aikatar fasaha a wannan ƙasa na tsawon shekaru uku wannan fitaccen mawaƙin gwagwarmaya ɗan pakistan yana da ra'ayin cewa dole ne mutane su rayu bisa abin da suka zaɓa da kansu maimakon a tilasta musu biyan wani tsari wanda su ba su gamsu da shi ba sannan kuma a cikin waƙoƙinsa yakan fifita yin magana akan haƙoƙin ɗan adam da kuma yin ishara da wahalhalu da marasa galihu suke ciki faiz ya lashe kyautar zaman lafiya ta linin a shekara ta 1962 daga cikin littafan da ya rubuta za a iya ambatan littafin nan na naksh faryad da kuma littafin sa mai suna das saba ya rubuta wasu littafan waɗanda suka shahara daga ciki akwai littafin culture of pakistan sai kuma littafin sa na wafa editions masu rarrai ko kun san cewa shekaru 75 da suka gabata a rana irin ta yau 20 ga watan nuwamban shekara ta 1950 a karan farko sojojin kasashe biyu wato amurka da china suka yi artabu da juna a yakin koriya rikicin da aka yi a tsakanin kasashen biyu da ya samo asali ne saboda goyon bayan da amurka take baiwa koriya ta kudu da kuma goyon bayan da tarayyar soviet take baiwa kasar china take kuma baiwa koriya ta arewa yakin na koriya ya janyo asarar rayuka masu tarin yawa da kuma barna ta dukiyoyi ga bangarorin biyu a ƙarshe dai tare da shiga tsakani na majalisar ɗinkin duniya an dakatar da yakin kuma yakin koriya ya kawar rabo kawuna tun daga wancan lokacin ne da yankin na koriya ake bin salon siyasa na kasashe biyu masu tsarin siyasa daban-daban amma kuma duk da haka an ci gaba da tattaunawa da nufin ganin cewa an cimma matsaya wadda za ta kai ga haɗewar kasashen guda biyu duk da cewa dai ba a iya cimma daidaito a kan haka ba bilhassali ma sakamakon irin matakan da amurka da kasashen turai suka yi ta ɗauka na ƙara zuzu ta wutar rikicin tsakanin koriya ta kudu kuma koriya ta arewa wannan ya ƙara jawo baraka mai tsanani a tsakanin su. wanda kuma har inda yau take babu jituwa a tsakanin waɗannan ƙasashe guda biyu duk da cadi al'ummomin ƙasashen guda biyu tushensu guda ɗaya ne kuma yaren su ɗaya al'adunsu ɗaya bayan rushewar tarayyar soviet koriya ta arewa ta ci gaba da karfafa kawancenta da kasashen rasha china duk da irin matsin lamba da takunkumai da amurka da kuma kasashen turai suka yi ta kakaba mata domin gurgunta ta da kuma tilasta yin watsi da rasha da china amma har inda yau take kasar koriya ta arewa tana nan dram akan bakanta na yin kawance da waɗannan ƙasashe guda biyu masu tasiri wato china da kuma rasha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 jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. yayin da gwamnatin mamayar isra'ila ke ci gaba da aiwatar da shirin ɓoye babban matsala da ya kunno kai a tsakanin al'ummarta tun bayan da ta fara kaddamar da yakin kisan kare dangi da ta yi a zirin gaza tun daga ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 sabbin bayanai a hukumance sun bayyana mummunar barnar zamantakewa da tunani da yakin ya yi wa al'ummar yahudawan sahayoniya wannan lalacewa ta bayyana a cikin karuwar shaye-shayen barasa muggan kwayoyi da kuma shaye-shayen wasu nau'ukan muggan kwayoyi da ba a taba gani ba inda ya kai mutum ɗaya cikin hudu na yahudawan sahayuniya yanzu yana cikin haɗari rahoton shekara-shekara da cibiyar kula da lafiyar jiki da lafiyar jama'a ICA ta Isra'ila wanda jaridan Yadda'ud a Harnot ta buga ya ba da mummunar hoto na al'ummar da ke fuskantar abin da ya yi kama da jaraba na gama gari. samfurin rauni da ya faru a yakin gaza a cewar rahoton yakin da ke tattare da matsaloli na tashin hankali damuwa hasarar rayukan mutane da kuma tashe-tashen hankula da ba a taba ganin irinsu ba sun sa bangarori daban-daban na al'ummar isra'ila sun koma shan barasa magungunan barci da masu kwantar da hankali don rage tashin hankali da kuma neman nutsuwa duk da haka waɗannan magunguna na wucin gadi sun koma cikin halaye halaye masu wuyan warwarewa ko da bayan ayyukan soji sun lafa Roni Rukach, daraktar shirye-shiryen jinya na cibiyar kula da lafiyar kwakwalwa ta lura da cewa waɗanda suka ƙara yawan amfani da abubuwan maye a lokacin yakin yanzu bayan yakin zai yiwu su canza halayensu. ta kara da cewa matsala mai hatsari shine matakin da ke gaba lokacin da shaye-shayen muggan kwayoyi suka fara zama al'adar mutum kuma illolin da ke tattare da kwayoyin suka cutar da lafiyar jiki a rayuwar yau da kullum da tasiri a aiki da fagen karatu da kuma mu'amala rahoton ya nuna cewa kashi 26.6 cikin ɗari na yahudawan sahayuniya wato fiye da kashi ɗaya bisa hudu na al'ummar isra'ila suna amfani da abubuwa masu sanya maye a matakin haɗari ga rayuwarsu rahoton ya kara da cewa babban hadarin shine yadda yahudawan sahayoniya suka koma amfani da kwayar opion yayi kusan nimkawa zuwa biyu kuma amfani da sauran mugan kwayoyi da nufin kwantar da hankali da magungunan barci ya karu zuwa kashi biyu da digo biyar yayin da shaye-shayen abubuwa masu kara kuzari suka samu karuwa mai yawa a tsakanin al'umma ko da yake munanan bayanan cutuka na rikice-rikice bayan tashin hankali ptsd sun ragu inda aka kwatanta da ƙwaloluwarsu a farkon yakin zuwa kashi 16 cikin ɗari na yahudawan sayoniya har yanzu suna fama da munan alamun tunani idan aka kwatanta da kashi 12 cikin ɗari kawai kafin yakin masana dai na danganta wannan karuwa da rashin tsaro ake ci gaba da fuskanta da hasarar rayuka da ayyukan sojin mai tsawo da yahudawan sahiniya ke ci gaba da gudanarwa da matsin tattalin arziki da zamantakewa da zai biyo bayan yakin rahoton ya tabbatar da cewa rukunin da suka fi fuskantar matsalar shaye-shayen magan kwayoyi su ne matasa masu shekaru tsakanin goma sha takwas zuwa ashirin da shida, inda rahoton ya bayyana cewa ɗaya cikin uku na matasa suna fuskantar wannan hadarin. bayan da yahudawan sahiyuniya suka fuskanci jerin rikice-rikice a jere da suka hada da barkewar cutar corona sannan bullar yaƙi sannan kuma rashin zama lafiya na siyasa da zamantakewa Rokac ta ce suna ƙoƙari su koma aiki ko makarantu ko harkokin yau da kullum amma suna fuskantar wahala saboda matsaloli wannan rukuni zai jagoranci al'ummar isra'ila don haka dole ne a samar musu da kyakkyawar amsa ta hanyar da ta dace bayanai sun kuma nuna cewa sojoji da jami'an tsaro na yau da kullum da dakarun kota kwana da iyalansu suna daga cikin jama'ar da matsalolin suka fi shafa yayin da yawan waɗanda hatsarin ya fi shafa a tsakanin sojoji ya kai kashi ɗaya cikin uku ƙididdiga ta tabbatar da cewa ma'aurata maza da ma'aurata mata suna fuskantar mafi girman kaso a matsalolin kamar haka ƙarin kashi 170 cikin 100 na mashaya barasa ƙaruwar kashi 180 cikin 100 na yawan masu amfani da tabar wiwi da ƙaruwar kashi 250 cikin 100 na masu amfani da ƙwayar opion roka ta jaddada cewa da'irar cutarwa tana faɗaɗa ba ga waɗanda suka shiga yaƙi ba kawai har ma da iyalansu kuma wannan yana da matuƙar damuwa masana sun yi gargaɗin cewa raba maganin karyewar zuciya da ƙwayoyin shashaye babban kuskure ne roga ta ce da farko mutane suna yin amfani da barasa ko shan tabin wiwi don rage damuwa bayan karyewar zuciya amma bayan shekaru biyu ya zama da wuya a daina ta kara da cewa ba za a iya magance karewar zuciya ba ba tare da magance al'adar shaye-shayen muggan kwayoyi ba saboda raba tsakaninsu yana haifar da kafa mai haɗari ta ba da labarin wani sojan kota kwana da ya rubuta mata kafin ya shiga gaza cewa na sanya sulkena na rufe zuciyata nan da wata uku za mu haɗu ta yi tsokaci game da wannan da cewa waɗannan mutane sun dawo daga yaƙi sulken sun faɗi kuma ainihin basifun da suka faru sun bayyana dangane da taɓarɓarewar al'amura cibiyar haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ƙaddamar da wani shiri mai suna wata hanya wannan shine farkon aiki da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fara bullo da shi don magance karyewar zuciya da bullar shaye-shayen muggan ƙwayoyi wannan shine shiri wanda ake sa ran zai hada da dubban mahalarta har zuwa tsakiyar shekara ta 2026 da nufin horas da ma'aikatan kula da tunani da na likita a cikin haɗin gwiwar kula da matsalolin shaye-shaye a ɓangaren shirye-shiryen wayar da kan jama'a da shirye-shiryen rigakafi a makarantu da gundumomi zuwa yanzu shirye-shiryen cibiyar sun kai dalibai 283 a makarantu da kuma mutane 50,000 a cikin shirye-shiryen yankuna yayin da sama da ƙwararru 21,000 suka samu horo da cancanta a cibiyoyin ilimi na cibiyar netanya da kudus a bana cibiyar ta kuma buɗe wani sabon asibitin matasa mai suna natta domin kula da masu shaye-shaye a tsakanin matasa yayin da ɗaruruwan majinyata ke karɓar magani a asibitocinta a faɗin ƙasar roka ta jaddada cewa tunkarar rikicin na buƙatar tallafin gwamnati da jama'a rahoton jaridar ya yadda'ut hanot ya kammala da cewa yaƙi na iya kawo ƙarshe a filin daga amma tasirinsa na tunani da zamantakewa zai ci gaba da kasancewa shekaru masu yawa masu zuwa yayin da gwamnatin mamayar isra'ila ke ci gaba da shelanta samun nasara na soji al'ummar yahudawan sahayuniya na fuskantar yakin cikin gida mai firgitarwa game da rashin lafiyar kwakwalwa matsalar ba kawai tashin bama-bamai da rusa a gaza ba ne har ma da rushewar cikin gida da ke cikin zukatan yahudawan sahayuniya kansu a nasa rahoton shafin yanar gizo na almasiriyal yau ya watsa rahoton cewa masifar shaye-shayen muggan kwayoyi ta addabi haramtacciyar ƙasar isra'ila saboda ta'addancin da 'yan sahayoniya suka aiwatar a zirin gaza sabbin bayanai a hukumance daga haramtacciyar ƙasar isra'ila sun bayyana irin mummunar ta'addancin da aka yi a zirin gaza a cikin al'ummar isra'ila an samu karuwar shaye-shayen muggan kwayoyi da sauran abubuwa da ba a taba gani ba inda a cikin yahudawan sahuniya hudu akwai ɗaya da a halin yanzu yana cikin haɗarin shaye-shayen muggan kwayoyi rahoton shekara-shekara da cibiyar kula da lafiyar jiki da hankali ta haramtacciyar kasar isra'ila ica ta fitar wadda jaridar yahudawan sahayoniya ta yi da harnot ta buga ya ba da wani mummunan hoto na al'umman da ke fuskantar abin da ya yi kama da watsuwar shaye-shaye a tsakanin al'umma wannan wani samfur ne na masifa a tsakanin al'umma da kunno kai sakamakon matakan wuce gona da iri da kisan kiyashi da kuma ta'addanci kan gaza a cewar rahoton yakin da ke kunshe da tashin hankali da damuwa hasarar mutane da kuma masifa da bala'i da ba a taba ganin irinsa ba sun wurga bangarori daban-daban masu yawa a isra'ila cikin masifar yin amfani da barasa magungunan sabacci da kwayoyin kwantar da hankali don rage matsin lamba da yawan tunani duk da haka waɗannan magunguna na wucin gadi ne da saurin gushewa sannan mutane su koma cikin halaye masu wuyar warwarewa ko da bayan ayyukan soji sun lafa roni roka daraktar da shirin jinya na cibiyar kula da lafiyar kwakwalwa ta lura cewa waɗanda suke ƙara yawan amfani da abubuwan maye a lokacin yakin yanzu zai yi wuya su canza halayensu ta ci gaba da cewa lamari mai hadari shine matakin da ke kan gaban fara shaye-shaye lokacin da illar shaye-shayen ta fara bayyana kuma tasirin cutar wasa ya fara mummunan tasiri akan ayyukan yau da kullum aiki karatu da alaƙar rayuwa rahoton ya nuna cewa kashi 26.6 cikin ɗari na yahudawan sahayuniya wato fiye da kashi ɗaya cikin hudu na yawan jama'ar yahudawan sahayuniya suna amfani da mugan ƙwayoyi da ke tattare da mummunan haɗari a matakin rayuwarsu sannan amfani da mugan ƙwayoyin kamar hodar iblis da opion sun yi kusan ninkawa biyu kuma yawan amfani da magungunan kwantar da hankali da sanya barci ya nimka zuwa kashi biyu da ɗigo biyar yayin da magunguna masu ƙara kuzari suka ƙara yawa da ba za a misalta su ba ko da yake munanan alamomin rashin lafiya bayan tashin hankali sun ragu don aka kwatanta da ƙwalloluwarsu a farkon yakin kashi sha shida cikin ɗari na yahudawan sahayuniya har yanzu suna fama da munanan alamun tunani idan aka kwatanta da kashi goma sha biyu cikin ɗari kawai kafin yakin masana dai na danganta wannan karuwa da rashin tsaro da ake ci gaba da ganin bullarsa da hasarar rayuka da kuma tsawon lokaci da sojoji suka ɗauka suna yaƙi baya ga matsin tattalin arziki da rayuwar zamantakewa da ya biyo bayan yakin rahoton ya tabbatar da cewa rukunin da suka fi fuskantar matsalar shaye-shaye na miyagun kwayoyi su ne matasa masu shekaru tsakanin goma sha 18 zuwa ashirin da shida, inda ta bayyana cewa ɗaya daga cikin uku na fuskantar wannan haɗari bayan da yahudawan sahiniya suka fuskanci jerin rikice-rikice a jere tun daga barkewan cutar corona zuwa yaƙi baya ga rashin kwanciyar hankali na siyasa da zamantakewa masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kunno kai a nan ne zamu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu dauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. Afirka a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi nahiyar mu ta Afirka. To a yau shirin namu ci gaba ne daga inda muka tsaya a baya dangane da rikicin Darfur da tushensa. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai kasance to a fitowar da ta gabata mun fara magana akan abin da ya faru na mamaye birnin alfashar da rundunar kai daukin gaggawa ta yi a kasar sudan mun bayyana cewa wannan rikicin ci gaba ne daga abubuwan da suka faru a tsawon shekarun baya darfur da yanki ne mai cike da sarƙaƙiya saboda kasantuwarsa mahaɗar al'ummo mabambanta mun bayyana cewa da akwai ƙabilu na larabawa da kuma ƙabilu na 'yan asalin afirka mazauna wannan yanki tun asali yawan mutanen darfur da ya kai biliyan bakwai sun kuma ƙunshi ƙabilu masu cakuduwa da juna mafi girmansu a wajen yawa da tasiri su ne larabawan bararoji masu yawon kiwo kamar ƙabilun zurekat da kuma mahmadin su kuwa 'yan asalin yankin da afirkawa ne baƙaƙen fata manoma ne da suka hada da kabilar fur zagawata da kuma masalit kuma tun a cikin shekara ta 1970 ne a ƙarin da ya shuɗe yankin ya fuskanci fari da hakan ya haddasa rikicin manoma da makiyaya ruwa da wuraren kiwo su ne suka jawo rikice-rikice a tsakanin makiyayan larabawa da manoma baƙaƙen fata daga nan ne sai rikicin ya ɗauki wani salo na ƙabilancin da kuma siyasa to tun bayan da ƙabilar wato zagawata ta samu iko a ƙasar chadi a ƙarƙashin shugabancin idris debi sai zamana hakan ya yi tasiri a cikin yankin na darfur domin kuwa da akwai iyaka tsakanin wannan yanki da kuma ƙasar chadi kuma kabilun da suke a wannan yankin suna a kowane bangare na ƙasashen biyu a shekara ta 2003 da ta ya barke a cikin yankin darfur a ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar nan ta al'adulwar musawat da suka fara kai wa filin saukar jiragen sama na alfashar harin tun daga wancan lokacin yankin na darfur ya zama fagen daga da tsoma bakin bangarori mabambanta daga cikin gida da kuma waje gwamnatin sudan a ƙarƙashin umar hassan albashir dai ta fuskanci wato wannan tawaye ne a lokacin da take da rauni domin sojojin ƙasar na sudan a wannan lokacin suna faɗa da 'yan tawayen yankin kudancin sudan ƙarƙashin jagorancin john garan a dalilin haka sojojin suna da raunin da za su iya zuwa su fuskanci wani sabon tawaye a can yankin darfur sai suka kafa wata runduna ta larabawa makiyaya waɗanda aka ba su makamai da kuma ƙarfin da a wani lokacin ya fi na rundunar sojojin wannan ƙasar ta sudan wannan runduna ta laraba makiyaya da suke yawo a kan raƙuma a cikin karkara da ƙauyukan mutanen darfur suna musu kisan kiyashi da ƙona ƙauyukansu an ba su suna janjawid abinda karma janjawud take nufi a wannan yankin shine cewa aljani da yake a kan raƙumi wato sun mai da kansu a matsayin tamkar aljanu suna zuwa suna yi wa bil'adama kisan gilla a tsawon lokacin gwamnatin umar hassan albashir an raka tuhumarsa da cewa wannan rundunar da ya kafa tana aikata laifukan yaƙi da kuma laifuka a kan jinsin bil'adama duniya ta zargi gwamnatin albashar da aikata laifin yaƙi a darfur da yi wa baƙaƙen fata yankin kisan gilla da kiyashi a dalilin haka ne kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta fitar da sammacin a kamo mata wasu manyan jami'an gwamnati biyar na ƙasar ta sudan daga ciki har da shugaban ƙasa umar hassan albashir da matsin lamba ya yi wa hukumar sudan yawa akan wancan ƙungiyar ta janjaweed sai ya sake mata tsari aka ba ta sunan rundunar kiyaye iyaka a shekara ta dubu biyu da uku aka kuma shigar da ita a ƙarƙashin kulawar hukumar wannan ƙasa wato ta leƙen asiri da kuma hukumar tsaron ƙasa kuma mafi yawancin mayakanta sun fito ne daga ƙabilar zuraika ta larabawa makiyaya to da aka shiga shekara ta 2013 an sake wa wannan rundunar suna ta zaman cewa yanzu sunanta rundunar kai ɗaukin gaggawa kamar yadda ake kiranta a yanzu aikinta kuwa ya zama ya shafi dukkanin faɗin sudan ba wai iyakar darfur kaɗai ba duk inda ake ta waye to za a tura ta domin ta ji ta murƙushe shi da aka shiga shekara ta 2016 wannan rundunar ta zama a ƙarƙashin fadar shugaban ƙasa kai tsaye shugaban ƙasa umar hassan albashir ya bai wannan rundunar cin gashin kai mai girma a ƙarƙashin hukumomin tsaro na wannan ƙasa to da aka shiga wani zango na siyasa da tashe-tashen hankula a sudan din da kuma barkewar yakin yaman an aike da rundunar kai daukin gaggawa zuwa yaman saboda ta yi yaƙi da rundunar ansarulla da ake kira da 'yan husi yankin darfur ya zama wata cibiya ta kafuwar wata sabuwar runduna ta soja da aikinta ya tsallake rundunar sojojin ƙasar shi kuwa hamidati da danginsa suka ci gaba da sana'arsu ta zinariya wanda shi ne kwamandan wannan runduna ya kuma kulla alaƙa mai ƙarfi da ƙasashen waje da hakan ya ba shi damar iya riƙe wannan runduna ta fuskar kuɗaɗe da kuma samo mata makamai wannan rundunar tashi ta ci gaba da zama mai cin gashin kanta ba tare da ta dogara da rundunar kasar wajen samun kudaden tafiyar da kanta ba bayan saukar shugaban kasa umar hassan albashir da aka tilasta masa yin haka a wani yunkuri a shekara ta 2019 kasar sudan ta shiga wani zango na rikon kwarya wanda yake cike da rikici da kuma tangal-tangal sabani ya rika kunnuwa tsakanin rundunar sojan kasar da kuma rundunar kai daukin gaggawa ta rsf sabani a tsakanin janar-janar biyu da su ne abdulfattah al-burhan da habidati a kan sha'anin tafiyar da mulkin sai dai a shekara ta 2020 an kulle yarjejeniya tsakanin bangarorin biyu a birnin juba da kasar sudan ta kudu da zumar yin amfani da sulhu domin warware sabanin da ke tsakaninsu a sanadiyar wannan yarjejeniyar ne aka samu wasu 'yan sauye-sauye a fagen siyasa ta hanyar shigar da cibiyoyin tsaro a yankin na darfur a ƙarƙashin cibiyoyin gwamnati shugaban ƙungiyar al'adil wal musawat jibril ibrahim ya zama ministan kuɗi na sudan baki ɗaya yayin da shugaban ƙungiyar rundunar 'yanto da sudan mini arko minawi ya zama gwamnan yankin darfur da dukkanin jihohin yankin guda biyar shekuwa hamis abdallah akbar na kungiyar harkatu tahariru sudan ya riƙe mukamin gwamna a yammacin darfur sai dai kuma da akwai wasu 'yan siyasar yankin da suka ƙi shiga cikin wannan sabuwar haɗakar daga cikinsu da akwai abdulwahid muhammad nur wannan sabanin na siyasa a yankin darfur da gwamnatin khartoum bai kare ba sai kuma tsohuwar matsala a tsakanin janar burhan da janar muhammad hamdan hamidaci ta sake jaddada kanta a cikin watan afrilu na shekara ta 2023 fada barki a tsakanin sojoji da kuma rundunar kai daukin gaggawa din a cikin birnin khartoum rundunar ta rsf ta kai wa sojoji har hari a cikin birnin khartoum da zuma tilasta musu su fice daga cikin wannan birni a wannan tsakanin fararen hula sun wahala an kashe na kashewa da tilastawa wasu wato ficewa daga unguwanninsu da gidajensu domin samun mafaka sannu a hankali rundunar ta kai ɗaukin gaggawa ta faɗaɗa kai hare-hare zuwa yankin darfur wannan ya zama mata wata dama ta ficewa daga khartoum ta nufi wancan yankin bayan da aka tilasta ta yin haka abinda ya biyo baya shine cewa wannan rundunar ta tashi daga mai son shimfiɗa iko a faɗin ƙasar sudan zuwa mai yin faɗa a fagage da yawan gaske daga shekara ta 2023 da abin da ya biyo baya shirin rundunar kai ɗaukin gaggawa ya ginu ne akan yadda za ta shimfiɗa ikonta a faɗin yankin na darfur sannu a hankali ta fara da kwace iko da sansanonin sojan gwamnatin sudan da suke cikin wannan yankin na darfur daga yankunan khatam da kabakiya a darfur ta arewa zuwa omu da fuk da ke jihohin kudancin yankin na darfur mayakan na rsf sun yanke duk wasu hanyoyin da suke hada birane da garuruwan yankin da hana kai hajar da ake bukatuwa da ita a rayuwar yau da kullum daga wani gari zuwa wani gari wannan rundunar ta shiga birnin jinaina da nan ne cibiyar darfur ta yamma a cikin watan yuni na wannan shekara rundunar ta kutsa cikin birnin ta zubar da jinin da aka kiyasta cewa mutane dubu ɗaya ne suka kwanta dama maza da mata da ƙananan yara sannu a hankali rsf ta ci gaba da kokarin shimfiɗa ikonta a cikin biranen jihohin darfur guda uku in banda birnin alfashar a ranar 26 ga watan oktoba birnin niyala ya shiga ƙarƙashin ikon rsf bayan da ta killace shi na watanni wannan birnin kuwa shine babbar cibiyar darfur ta kudu sun kuwa yanke duk wata hanya da ake kaiwa rundunar soja ta sojan ƙasa ta goma sha shida taimako da ɗauki bayan kwanaki biyar sai rundunar ta rsf ta nufi birnin zalanji da shine cibiyar jihar darfur ta tsakiya bayan da suka ci ƙarfin sojojin gwamnati na runduna ta 21 ta sojan ƙasa a ranar 4 ga watan afrilu kuwa rundunar ta rsf ta kame yankin ardamta da yake yammacin darfur bayan yakin da ya raunana rundunar soja ta goma sha biyar bayan makonni biyu wannan rundunar ta shiga cikin birnin di'in babban birnin darfur ta gabas ta kwace iko da sansanin rundunar sojan gwamnati ta ashirin saboda haka dukkanin jihohi hudu da ke a yankin darfur da jimillar jihohinsa biyar ne sun shiga ƙarƙashin ikonta alfashar ce birnin da ya saura wannan yakin ya sake farfado da sabani a tsakanin kabilun wannan yankin larabawa makiyaya da a cikinsu ne aka kafa rundunar janjawid suka sake dunkulewa wuri ɗaya duk da cewa da akwai sabani a tsakanin wasu kabilun amma sun aje shi yanzu sun koma ƙarƙashin rundunar rsf wannan ya ƙara wa rundunar ta rsf ƙarfi dama dai runduna ce take da kuɗi saboda tana da iko da wuraren haƙo da zinariya da suke wannan yankin ma sauraro za mu da sa'aya a nan da cashirin namu bai ƙare ba domin a fitowa ta gaba za mu ji yadda shi kanshi birnin alfashar ya shiga ƙarƙashin iko. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.